من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta litinin 26 a watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1939 wanda ya daidai da goma sha ɗaya a watan shida na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alƙur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 274 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم نعم ثم قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لما بين عز وجل الإنفاق وحث عليه ورقب فيه وذكر ثوابه ذكر محل الإنفاق وهو أمر مهم أن تعرف أين تدع ما تنفق من المال حتى لا تدعه في غير أهله فقال عز من قائل عليما للفقراء يعني أن الإنفاق يكون لهؤلاء الموصوفين وهذا أعلى أنواع المحل ولنتعمل أوصافهم الوصف الأول أنهم فقراء جديرون بالسرقة عليهم الوصف الثاني الذين أحصروا في سبيل الله يعني منعوا منعوا من الذهاب يمينا وشمالا في سبيل الله لأنه لا قدرة لهم وذلك أمثال المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة وهم فقراء الوصف الثالث لا يستطيعون دربا في الأرض لا يستطيعون سفرا لأن الدرب في الأرض هو السفر لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقول الله تعالى وآخرون يدربون في الأرض يبتغون من فضل الله لا يستطيعون دربا في الأرض أي سفرا فيها الوصف الرابع يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعني أن الجاهل بحالهم الذي لا يدري عنهم يظن أنهم أغنياء لتعففهم وعدم تعرضهم للسؤال ولكونهم يظهرون مظهرا ولكونهم يظهرون مظهر الأغنياء فمن لا يدري عن حالهم يحسبهم أغنياء الوصف الخامس تعرفهم بسيماهم يعني ليس هناك علامة ظاهرة تبين أنهم فقراء ولكن علامة خفية ولكن علامة خفية يعرفها صاحب الفراسة الوصف السادس لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون الناس وإن اضطروا لم يسألوا سؤال إلحاف أو سؤال إلحاح وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم سبق نذيرها قريبا ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya da ta gabata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayanin al'infaq shine ciyarwa kuma ya kwadaitar akan yin ciyarwa ya ambaci kyakkyawan sakamako na lada akan ciyarwa game da ciyarwa bayan ubangiji madaukakin sarki ya wannan bayani sai kuma ubangiji ya ambaci wurin da ya cancanta ko ya dace ko ya kamata a ciyar wannan muhimman al'amari ne tunda allah ya magana ciyarwa ya ambaci kuma ladan ciyarwar to ina ya kamata a ciyar wa ya kamata a ciyar ya ya kamata a ciyar da bukatar a yi wannan da ita ibada ba a yin ta da kai malamai suka ce duk abin da aka kira shi ibada to amrun ne taukifi. ba amrun ne taufiƙi ba amrun ne taukifi ma'ana abinda aka ce ibada a gina take akan dalili hujjar da ta ce ka yi kaza da kuma damar yin kazan da yadda za ka yi shi da wurin da za ka yi shi ne ma'ana abin da ake kira ibada amrun ne umarni ne taukifi wanda sai daga allah da manzo ake karɓar wannan umarni na ibada ba taufiƙi ne. ka yi tunani a kwakwalwar ka in dai kaza akwai lada in dai wannan sallah yau na kwana ne na fila ɗari biyar ai zan samu lada za a fi mun kofa aljanna shi ko kofar wuta ma allah ya sauki ka gani saboda mi saboda ai in za ka yi ibada kafin ka ji kwazo ko himmar ko abin da za ka yi to ka sanya za ka yi ka sanya za ka yi dinnan da ibada ce ibada ita ce bautar allah to wanda za a bauta shi ne allah shi zai gaya maka ya za ka bauta masa kuma a ina akwai bautar da take tana da lokaci akwai wanda ba ta da lokaci bautar ibada ta sallah tana da lokaci ta farilla hatta ta nafilfilin ma tana da lokaci bauta azkaru da mutum zai zikiri a lafazinsa a lafazin harshensa a bakinsa akwai wacce take da lokaci da kuma kaidi akwai wacce ba ta da lokaci ba ta da kaidi akwai wadda take da lokaci ba ta da kaidi akwai wadda ba ta da kaidi ba ta da lokaci don haka ashe kaga idan mutum aka ce zai yi abu kuma yana neman ladan Allah to kafin ka yi shi ko ka aiwatar kada ka aiwatar da tunani ko da kwakwalwa sai da wata hujja dalili gamsashe da Allah ne ya baka damar yin wannan kuma Allah ne ya faɗi ga yacca wato za ka aiwatar da shi don haka yanzu bayan Allah ya gaya mana wato ya kwaɗaitar da mu akan ciyarwa ya ambaci sakamakonta da ladanta sai kuma Allah ya ambaci muhalli wurin da za a ciyar wannan lamari ne muhimmi ina za ka ɗauki dukiyarka ka sa wato ka samu lada don karkasa ta inda ba ahalinta ba ko ba bigiranta ba ko wurin da ladan ba zai samu ba sai allah ya ce lilfukara'i ita wannan ciyarwa ga waɗanda aka sifanta ne da waɗannan sifofi ɗaya biyar ko shida kamar haka masu zuwa cewa su ya kamata a yi tsokaci a kansu alfukara'u alfukara ita ce sifa ta waɗanda za a ciyar sifarsu ta farko sifa eh, wanda ita ce sifa ta farko su suka cancanci a ciyar da su ko a ba su sadaka sifa ta biyu su ne waɗannan fukara allazi na uhsiru fi sabilillahi wanda wato ba su da hali ko damar yin safara ko su yi dama ko su yi hagu ma'ana suna wuri daya ba su da damar da za su iya motsi ka ɗauka daga kan muhajirai da suka yi hijira daga makka zuwa madina sun bar dukiyu mai dukiyar ma ya bar dukiyarsa a makka dan in ya ce zai hijira da ita ba zai yiwu ba dole ya banta ko kafiran makka sun kwace ya koma koma madina a matsayin fakiri madina din nan ba shi da gida ba shi da gona ba shi da rumfar kasuwa ba shi da account duk waɗannan abubuwa wanda yake da su a makka an hana shi ɗaukar su ko tafiya da shi ko makiya sun bace sannan kuma idan zai yi wato harkar kasuwanci tana buƙatar zirga-zirga da kai da kawa tana buƙatar jari tana buƙatar a yi safara kuma ko a tafi wani wuri a yi kwadago tana buƙatar ita kanta tafiyar ka tashi za ka tafi ƙasa kaza ko wuri kaza to kana buƙatar ai wato abin da za ka yi wannan tafiya to sai waɗannan fakirai muhajirai ba su da damar motsi daga inda suke saboda waɗancan dalilai ko kuma fakiran da suke ba su da damar da sun samu wani jari da za su juya su yi kasuwanci ko su samu wani kuɗi da za su hau mota ko su hau jirgi su tafi inda za su su tafi su yi ko ko aiki ko wani abu don su nemi abinci su ne fi sabilillahi wanda yake kamar an katange su ba su da dama su yi dama ko su yi hagu da saboda waɗannan dalilai da ka ambata fasu ta uku sannan la da darban fil'ar ba su da damar yin safara a doron ƙasa ma'ana idan safarar nan tana buƙatar abin hawa in ba su da abin hawan ko kudin abin hawan da za su yi tafiya su je gari ga kaza ko ƙasa kaza don neman kwadago ko aiki ko dako ko yadda za a rayu domin wato darban a nan yana nufin wato tafiya a doron ƙasa saboda allah yana ta waiza da rabtun fil ardi alaikum junahun an tamsuru minas sala idan kuka yi tafiya a doron ƙasa tafiyan nan ta kasuwanci ce ko ta jihadi ce ko ta karatu ce ko ta safara ce ko ta sada zumunci ce allah ya ce to babu laifi ku yi ku rage sallar da take da raka'a hudu kuma yadda ita biyu addarbu shine yana nufin wato tafiya a doron ƙasa a wani wuri allah maɗaukakin sarki ya ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi suratul al-muzammil aya ta 20 allah ya ce waɗansu suna tafiya a doron kasa sun yi tafiya a doron ƙasa sun tashi daga nan sun baggarin su sun je lagos ko sun je ibadan ko sun je kwatano ko sun je rasha ko sun je germany yabtaguna fadlan min allahi domin wato harkar kasuwanci ko neman abinci ko neman kwadagon da za su rayu ko neman aikin da za su rayu ai ubangiji ya ce la yastati'una darban fil ardi ai safaran fiha wanda wato ba za su iya wato <clears throat> tafiya a doran kasa ba ko wanda suka yi tafiya a doran kasa <clears throat> irin waccan tafiya tafiyar da take ta da'a ce <clears throat> ba tafiyar da take wato ta sako ba mutum ne ya tafiya don ya yi fashi ko don ya yi sata ko don ya yi kisan kai ko don ya yi sako ko don ya yi zara ko don ya sha giya wannan ba shi ake duk tafiyarsu wannan ta sako ce ba ta da wata kimar da ashari'a shari'a ta ajiye musu su yi kasaru ba su da damar da za su yi wato ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa saboda tafiyar da aka gina a bisa ɗa'ar allah tafiyar da aka gina dan allah dan aikin addinin allah ko dan wato tafiya a tafi a yi ko a yi safara ko a yi kasuwanci kasuwancin abinda kuma yake ba haramun ba abinda yake ya halatta wato a musulunci ya halatta addini ya halatta a dokar kasa ba tafiyar safarar abinda za a labto miyagun wato ƙwayoyi ko makamai a kawo don a cutar da al'ummar ƙasa ba duk wannan tafiyar an wawware ta ba ita ba ce tafiyar da allah yake nufi tafiyar da take shi yasa ya ce la yastati'una darban fil'ar sannan can ko kuma ce ce allazina uhsiru fi sabilillahi aka kulle su ma'ana ba su da daman su yi motsi wato saboda Allah tafiyar ma haka ta zama saboda Allah akan irin waɗancan wato dalilai sifar su ta hudu ya ce ya sabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf su waɗannan fakirai da allah yake kwaɗayin a gano su a taimaka musu a ciyar da su a ba su agaji a ba su taimako a ba su gudunmawa cewa wanda ya jahilci halinsu wanda bai san su ba yana zaton ma mawadata ne saboda mi a jikinsu ko a kamarsu ko a sifarsu ba za ka gane mabukata ba ne saboda mi suna da tsafta suna da kamewa ba ka ga suna roƙo ba ka ga suna bara ba ka ga suna raraka ba ka ga suna duk wani abu wanda zai zama zubar da mutunci sannan a yanayin jikinsu in ka kalli su sun wanke rigarsu ko da guda ɗaya ce sun goge ta sun sa bagansu da kan suna tafiya da annakiya da ƙazanta ba suna magana bakinsu yana kauri haƙoransu sun yi baki kamar tsohon zarto a su haka ba suna da tsafta yadda ka gansu da tsafta shine allah ce ya sabuhumul jahilu agniya wanda ya jahilci halinsu bai san su ba jahilu anan wanda ya jahilci halinsu sai ɗauka ai mawadata ne na farko a yanayinsa ko a kamar sa, kai baka ga halin talauci ko kaskanci ba saboda mi ya kama kansa ya tsara mutuncinsa baka ga ya yi roƙo ba ba ga ya yi bara ba ba ya yi raraka ba kuma a suturarsa ba ga ya fito dagan dagan ba rigarsa ba wanki a cancakushe kamar an zaro daga bakin buta ba gan shi a wannan yanayi ba kowane hali don haka sai ka yi zaton cewa ba shi da matsala mawadaci ne ba mabukaci ba ne to shi ne allah madaukakin sarki yake cewa ya sabuhumul jahiru agniya aminat ta'afu wanda ya jahilci su bai san wato halin da suke na babu ba saboda kuma kame wasu ba sa wato roƙo ba su kuma bayyana sun fito a yanayi na masu hali kuma wadata a jikinsu ba datti ba kazanta ba wato yanayin da za ka gani ka ce wannan mabukaci ne to irin wannan allah ya ce a kula da su su ne a sifa ta biyar sai ce ta arifuhum bisimahu sai dai za ku gano su da wata alama alamar cewa fakirai ne ma wato mabukata ne sai kun yi wani tunani da abin da ake kira firasa shine abin da bahaushe ke cewa zurfin hangen nesa shine abin da ya gabata a mu na shekaran jiya cewa wani yana da zurfin hangen nesa wani ba shi da shi mai zurfin hangen nesa zai iya zama ya hasaso abu wato ya masa kyakkyawan hasashe da kyakkyawan duba sai ya zama kuma abin da ya hasaso ya duba dinnan sai ya zama ya canki daidai to wannan su ne abin da ake kira ashabul firasa ita firasa wata kwakwalwa ce wata baiwa ce wani ilimi ne da allah yake ba waɗansu cikin ɗaiɗaikun bayansa sai ka ga kai kana son kai abu ya shafe ka ka rasa yacce za ka yi ko ka rasa yacce za ka aiwatar ko ta ina za ka fito abin da ka je ka samu irin wannan masu firasa in ka son wani daga cikinsu ka ce kaza kaza kaza kaza nake so na rasa yacce zai da ya yi maka bayani sai ka ga ya ware maka matsala sai ka ga ka gamsu sai ka ga kuma yacce ya ce ka aiwatar da ita kana aiwatarwar ta haka sai ta yi kuma ta yi kyau kaga kamar wahayi aka yi masa da kai kuma ka dabarbarce ka gigice ka rasa mafuta to ni yanzu in na tashi kaza na kaza fa zai faru kaza ba zai yiwu ba in kaza bai yiwu ba ni kuma na fita kenan na ci rabin hanya in dawo baya ko in yi gaba ko ya za a yi da ka sami irin wannan kuka zauna kuka tattauna matsalar sai ya ware maka ita ai ka bi ta hanya kaza ka yi kaza ka yi tsari kaza kada ka yi kaza kaucewa kaza sai ta kaza in kaga kaza zai baka result din kaza in kaga kaza zai baka result na kaza kaza har ka je ka samu percentage kaza kaza ko kaza sai ka ga abin da ya faɗa ɗin da da ka je ka aiwatar sai ka ga duk abin ya fita haka kamar wato wani littafi ya karanta maka to shine ke ta ta'arifu bisimahu za ku gane su wato da alama su wanda ba kowa yake gane su ba sai irin masu wannan firasa wani fafaf ganin sanan nan baya roƙon mutane baya tambaya kullum kana ganin sa rigar sa fesas mabukaci ne yana bukatar taimako a taimaka masa wannan mai tunani ne ya gano haka mara tunani kullum mutumin ina ganin sa fesas rigar a wanke mai wama wani babban ɗaukwan gila ne yaushe za a taimaka masa saboda mi bai raraka ba bai roƙo ba bai zubar da mutunci ba bai fito cikin halin yanayin da yake nuna talauci ba kaga ba za a fahimce shi ba amma amma wancan mai irin wancan zurfin tunanin ce gaskiyawa ne ai idan muka duba ba inda yake zuwa ba abin da yake yi da yana kaza yanzu ko zan baya yiwa lalle ya cancanta taimaka kaga ta nan ake gano irinsu kenan sannan allah ya da sifanta su da sifa ta shida ta ƙarshe ya ce la yas'alunan nasa ilhafa ko da larurar ta kama za su tambayi mutane za su roƙi mutane ba sa irin roƙon nan na naci na lalle lalle ko a mutu ko a yi rai sai an ba su ko a ba su in ma ba za a ba su ba sai an ba su in ma za a ba su sai an ba su in ma za a hana sai an ba su su yi ta a'a zai je a cikin hikima a cikin basira inda yake ga ya dace ya je ya faɗi problem dinsa sannan ya jira sannan ba zai je ce ai maganar na ce ta shekaran jiya na ji shiru ai har yanzu na ji shiru ai har yanzu shine ne su'alin nasu bil ilham ma'ana roƙo da kuma naci mewa wanda ka tambayan nan ya yi niyya zai wani abu amma a wannan time din ba zai iya yin abun ba sai gaba gaba zai iya samun dama ya zo gabar da zai yi maka wani abu amma baya son ya gaya ya furta a zuciyarsa ka gaya masa matsala akwai matsala kaza kaza sai ce to insha Allah je ka za a duba za a duba din nan shi akwai nasa tunani la'alla yana tunanin daga nan zuwa lokaci kaza akwai kaza nasa zai shigo hannunsa idan ya shigo hannunsa kaza din nan nasa ne ya samu sai solbin matsalar ka da ka ka bukata shi yasa ya kyale ke ce za a duba sai shi jiran wannan damar yake ba mantawa yi ba ba shagala yi ba ba kin taimakawa ba ne ya yi a wannan lokaci in zai ɗauko taimakon ya baka kila ya zama bai kai bukatar da ya kamata ya maka ba ko bai taka kara ya karya ba sai ya hasashe ai lokaci kaza zuwa lokaci kaza zai samu dama abu kaza nasa zai zo hannunsa in ya zo kaga a maimakin da yanzu ya ɗauki kaza ya ba kaɗan kaɗan ya bari a ya jira wancan kaza ɗin ya shigo sai ya taimaka maka da ƙarfi amma wannan wani abu ne ba zai iya fitowa kai ya gaya maka ba sai ya ce to da allah ya haƙuri a ɗan jira ne kaga shi wanda kuma ba shi da nacin sai tafi ya haƙuri ya jira wata ran sai a kira shi a yi masa mai naci kuma kwana ɗaya biyu ko kuma na zo tuni ne fa tunin nan fa na zo in yi ko an manta to shine ilhafu ma'ana roƙo da naci su kuma wannan masu wancan sifa ko da matsalar roƙon za ta taso ta dole wato babu ilhafu babu naci a ciki su ne waɗannan babu ilhafu babu ilhafu shine wanda ake son ka yi masa roƙo da naci shine allah allah shi yake son ka roƙe shi ka nace ka roƙa ka nace in ya baka baka ka ƙara roƙo in ka daga in ka daga wato wani kwano ka ce allah a cika min ya ci ko je daga wanda ya fi shi daga farya in ya ci ko je daga masaki in ya ci ko je buɗe buhu haka allah yake so mutum Mutum kuma baya son haka in ya zo yau ka matsala ya maka sabbin dinta jibi ka kawo ya yi maka gata ka zo sai ya canza fuska kafin ka yi magana sai fuska sai canza to yanzu fa matsala ya kawo to allah ne mai son kullum ka ka matsala ka zauna ba ka kawo allah matsala kai mai laifi mutum kuma ka zauna kana kai masa matsala kai mai laifi ne kaga akwai bambanci kenan shi Allah yana son nacin roƙo bawa ya ta roƙo ya ta roƙo in ma an baka karkace alhamdulillah an bani shikenan ka ka ka dan ka aje hannunka kai ta bisha a'a ci gaba abinda ka roƙa din nan in ya baka nemi ƙari nemi ƙari nemi ƙari kuma kada ka tsaya roƙo hannu ɗaya kawai dangantara biyu ma'ana ce duniya da lahira duniya da lahira kada ka tsaya kullum rabbana atina fid dunya hasanatan kai dai kawai ka ci tuwo ina za ka neman abinci daga ina kake neman abinci ina ka je neman abinci kana ina wajen neman abinci zai ga jaki ma ci yake ai abinci ko kada ya zama kullum rayuwarka abinci a'a rayuwarka da neman abincinka da addininka su ka ba su mahimmanci amma wani kawai neman abincinsa ne mahimmanci addininsa ba shi da mahimmanci bai damu da sallarsa ba bai damu da ya yake ibada ba bai damu ya san hukuncin ibadarsa ba bai damu ya san tauhidi ba bai damu ya je makaranta shi dai kawai neman abinci neman abinci neman abinci Allah bai Allah ya halicce ka dan ka bauta masa sai kuma ya halicci abinci dan kai sai ce kai tafi bauta wa Allah sai kuma abinci ya biyo ka sai ka bar bauta Allah sai ka koma bautar abinci sai abinci ya juya a guje sai ka shara ka bi shi kaga yanzu abin da zai biyo ka yi maka hidima bawanka kai ka zama bawansa kaga me aka yi kenan daga mi aka yi kenan an yi kamar wato kaga ka zamanto a maimakin wato ka zama mutum sai ka zama kare kare ne da mai shi malamai suka ce kullum kare tsakanin kare da mai shi in za a yi tafiya wa yake wahala mai kare ko kuma kare wa yake wahala mai kare yake wahala kare baya wahala za a yi tafiya da kafa mai kare ne da karansa za su bici eh ta ya kai kare ke wahala idan tafiyar kilomita sha biyar ce mai kare zai yi tafiya da karansa karanta arba'in da biyar zai yi karen zai zo yana seti da mai shi sai ya wuce shara a gaba sai ya yi nisa can kilo biyar sai da setin mai shi sai kuma ya koma baya can a guje sai ya daɗa juyowa sai ya dawo setin mai shi sai ya ƙara yin gaba kaga idan tafiyar Eh, kilo sha biyar ce shi ya kara wa kansa sha biyar sau biyu a kan sha biyar ta zama nawa ta zama abin nan to kar ka zama kare da abinci ka gani in ka zama kullum haka ka ga ai ka zama ka ci baya kenan ga idan za a yi tafiya da kare da mai shi kare ne yake wahala in dai a kasa za a yi tafiya domin shi yana yi wa kansa dobilin din tafiya ya yi gaba ya da baya ya yi gaba ya da baya mai shi kawai kuma tafiya yake to wannan shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alimin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min khairin ba abin da za ku bayar na alkhairi face fa inna allaha bihi alim abin da kuka bayar nan na dukiya kaɗan ne ko da yawa ka yi shi ma'ana tu'taunahu wafiyan gaira naqis za a ba ku shi a cike ba tare da an tauye ba idan hasana ce ma alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati idan hasana ce ma za a ka ta zuwa zuwa goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin ba ninkin idan sayi'a ce ba za a ƙara muku wato komai akan wannan sayi'ar ba wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha cikin wannan aya sai muka fahimci cewa abin da ya kamata ga mutum idan zai ciyar da dukiyarsa ko zai ciyar ko zai taimako ko agaji ko ciyarwa ya tsaya ya yi wato ya yi binciken wanda ya dace sifar da ta dace ya sa wurin a ya sa sadakar a wurin da ta dace sannan waɗanda aka sifanta da sifofin nan guda shida cikin wannan aya su ne ma'ana a haƙƙon nasi su suka fi cancanta idan abin da za a ba mutane ne a basu saboda mai uhsiru fi sabilillahi sun gaza motsi ba su da yadda za su yi su tafi dama ko su tafagu ko su iya wato wani abu wanda wato zai taimake su a rayuwarsu saboda wato karancin abin hannunsu ko kuma wato allazina uhsiru fi sabilillahi nan wanda za ka iya karawa har yau a cikinsu za ka kara mutum biyu za ka ƙara wato ɗalibin da ya tafi neman ilimi ko karatu ya bar ƙasarsu ko ya bar garinsu ko ya bar gidansu ya tafi dan ya zo idan ya je samo ilimin da zai amfani wato al'ummarsa da shi ya tafi ya shagala da neman wannan ilimi yana daga cikin wanda ya cancanta a bashi taimako da gudunmawa da agaji da kuma malamin da wato karantarwa da harkar karantarwa da karatu da wa'azi ta rufe shi ta kulle shi ta hana shi kowace irin aiki a rayuwa ba zai iya zuwa kasuwanci ba wannan koyarwar za ta samu tasgaro ba zai iya zuwa ya yi harkar neman kuɗi ba ko ya yi fatauci ga wannan harkar karatu ko karantarwa za ta samu cikas shi ma yana daga cikin da uhsiru fi sabilillahi wanda ya katanga kansa saboda wato addinin Allah ko kuma wanda zai tafi jihadi fi sabilillahi duk suna cikin allazina uhsiru fi sabilillahi shine wannan shine muka fahimci abu na uku wanda ba zai iya tafiya dama ko abu ba domin ya samu abin da zai rayu da shi su da wancan dalili da wato aka faɗa cewa yana cikin wanda ya cancanta wato a taimakawa muka fahimci ubangiji maɗaukakin sarki da ya ce la yastati'una darfan fil ardi ubangiji ya yi ishara cewa cikin tafiya akwai waɗansu abubuwa na fa'ida cikin tafiyar safara mana idan ka wayi gari a rayuwarka tun da aka haife ka har inda ka rayu ka taso ka girma baka taɓa tafiya wata ƙasa ka tsallaka ƙasar da ba taku ba ko ka tsallaka jihar da ba taku ba a kai kana nan a gidanku a garinku a unguwarku a local government ɗinku nan ka tasowa ka shekara hamsin sittin saba'in sai ka ɗauka duk rayuwar duniya irin ta unguwarku ake yi duk sun irin naka ake yi duk komai matan mutane irin hularka suke sawa irin takalmanka irin diresin ɗinka baka san tunaninka ba zai taɓa baka ba cewa za ka je wata ƙasa ka samu mutane a ƙasar mazan su suke ɗaura sani matan su sa doguwar riga da dogon wando kai a naku societin kai baka san haka ba mai doguwar riga da dogon wando wane ne mace ko namiji wanda ya daura zani fa mace ko namiji eh to su kuma a can haka rayuwar rayuwarka suke kuma shine daidai ba gani ba za ka san wannan ba za ka je sai ka tadda wani sosati da wasu abubuwa yadda suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum ya sha bamban yadda ake ko a unguwarku ko a ƙauyenku ko a inda ka taso to don haka sai ya zama cikin tafiya shine wani wato wani sha'iri cikin wato waƙensa yake cewa ta karrab anil autan fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawa'idu ya ce tafarruj hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi ya ce ka yi tafiya ya ce cikin wannan tafiya ya ce ta karrab anil auta ka yi tafiya ku yi tafiya ku bakasashen ku ku shiga duniya amma saboda mi fi talabil ula wajen neman ɗaukaka ma'ana wajen neman ilimi ko dukiya ba ba tafiya yawon ta zubar ba ko tafiya wato eh, irin mutum ya je ya zama tataccen dan iska a duniya ko a gari dan ya ba kasarsu ko ya ba irin wannan ba ce da ya ce taqarrab anil autan sai ya ce fi talabil ula ku bar kasashen ku ku shiga duniya amma fi talabil ula wajen neman abin da za ku samu ɗaukaka da shi ma'ana dukiya ko ilimin addini kenan ko kuma ilimi kowane iri idan ilimi ne wanda zai amfanar da al'umma ilimin likitanci ne injiniyarin ne ko ma wani irin ilimi ne wanda zai amfanar da mai ilimin da al'umma ya zama wanda ya tafi neman sa, ya tafi talabul ula ya tafi neman ɗaukaka sai ya ce wasafir ka yi tafiya sai ya ce fafil asfari hamsa fawa'idu sai ya ce ka yi tafiya cikin tafiya akwai fa'idodi guda biyar sai ya zano su ya ce tafarruji hammin akwai yayewar bakin ciki ta yi wani abin da zai sa ya bar gidansu ko ya bar garinsu kila dalilin ba mai daɗi ba ne ɓacin rai ne damuwa ce ya ga kawai ya kauce kwana biyu bacin ran nan da damuwan nan zai sauka zai sauka daga zuciyarsa in ya so tanshin din ya rage sai ya dawo ya ce to akwai tafarruji hammin cikin tafiya ya ce wakti sabu ma'ishatin da kuma neman abinci da kuma neman wato abin da za a rayu wato safara ka tafi ka je ka siyo kaya ka kawo ka sayar ko kuma ko ka tafi ka yi ka samu abin da za ka rayu shine iktisabu ma'ishatin sai ya ce wa ilmun da kuma neman ilimi ana tafiya ka bar ku ka bar duniya ka tafi wato idan ka kalli tarihin wato irin su imamu bukhari imamu muslim duk da kake jin sunan su ba larabawa ba ne mutanen rasha ne suna da yare ba larabci ba rashanci ne language dinsu amma yanzu a duniyar musulunci ina za a yi wato addini babu a kharajahu bukhari ko muttafaqun alaihi ko a kharajahu bukhari wa muslim kaga ashe magana ba ta yare ba ce ba ta harshe ba ce da ta yare ce sai a ce buhari sai ya zama balarabe sannan wato ya zama ya tattara littafin buhari duk duniya an kafar da alkur'ani duk duniya musulmi sun yi ittifaki a lamba ta biyu bayan alkur'ani ba littafin da ya biyo baya a wajen wato abin da ya tattari gaskiya da daidai nan ba ta biyu bayan alkur'ani shine bukhari ta uku shine muslim haka musulmin duniya suka yi ittifaki amma waɗannan mutane ba larabawa ba ne dukkan su wato mutanen rasha ne suna da yare suna da language amma ka duba bukarin da rashanci suka yi shi ba da rashanci suka yi shi ba kai kana nan kana zaune addu'a ma da in za ka yi sujjada ka yi ce a rama kalla ne addu'a nan da hausa ba laifi wai larabcin da za ka koyi addu'ar ma ka gaza dan dakikan cewa da allah wannan ai wato rushewar ta ci baya ka gani ci bayan ya yi yawa ka wai addu'ar ma yaran da za ka gaya wa ubangiji ka yi masa bege ka roƙe shi a'a ba za ka iya ba ga addu'o'in nan yan littattafai ne ba su fi naira ɗari da hamsin ɗari biyu ba irin su hisnul muslim addu'a min alkitabi wa sunna an tattaro maka addu'o'i kana bukata kaza lokaci kaza karanta addu'a kaza addu'a kaza yadda ma zaka fita da gidanka yacce zaka sa rigar ka yacce zaka cire rigar ka yacce zaka shiga kasuwa me zaka yi zaka fita kasuwa da sun tattara zaka shiga masallaci me zaka faɗa zaka fita masallaci me zaka faɗa zaka shiga masai me zaka zaka da an tattara su amma kai kana nan musulmin ne sai kullum an yi zance aljanna ka ce allah ya sa mu a ciki allah ya sa ka a ciki ba aiki ita aljanna gida ce na aiki bayan imani innal ladhina amanu sai ya ce me wa amilu salihati sannan aka ce kanat lahum jannatul firdausi al-imanu wal amalu salih shay'ani taw amani la yatafarraqani abada imani da kyakkyawan aiki tagwaye ne ba sa rabuwa biyu in ka ce nayi imani ba kyakkyawan aiki ba aljanna nayi kyakkyawan aiki ba imani babu aljanna dole sai an hada su guda biyu al-imanu wal amalu salih sannan Allah ya ce kanat lahum jannatul firdaus haka duk maganar aljanna da ta zo al iman wal amalu salih ashe akalla abin da yake ya shafe ka na rayuwarka ta yau da kullum na addinin ka kar ka jahilci kada ka yi sako-sako musamman a yanzu da idan zaka karanta addini ko wani littafi na addini sai ka bar garinku sai ka bar unguwarku sai ka tafi da allah ka bar kasar sai ka tafi wata makaranta ko sai ka tafi wuri kaza ko sai ka tafi wuri kaza mu kanmu ba da nisa ba <clears throat> mun san akwai lokacin da idan azumi ya zo mutum yana son ya ji tafsiri sahihi tatacce tafsiri na sunna sai dai ka tafi kaduna a gani an yi wannan lokaci yanzu a kaduna za ka tafi ka ji tafsiri a gani ba kaduna ba ne ba sai ka je kaduna ba a gani sannan kuma babu gidajen rediyoyin da za a ce sun wadata za ka saurara ma a rediyo bare sauran kafafen da ake yada wato na social media yadda ake yada abubuwa na addini da babu wannan su kansu littattafan da za ka siya baka san littafin da za ka siya ba baka san inda za ka siya ba sannan in ka siya ya za ka yi ka fahimci shi amma da abubuwan sun zama a cikin sauki ka gani sai kai ka ci gaba da zama wato a cikin duhu shine wannan wato sha'iri yake cewa cikin tafiya akwai tafarruji hammin sabu ma'ishatin wa ilmun sai ya ce wa adabu da koyan ladabi ba za ka san ladabi ba ka san ya kamata ka san ya za ka yi mu'amala da mutane sai ka yi tafiya ka je garurruka daban-daban ko kasashe daban-daban ka haɗu da mutane daban-daban ka ga yadda ake cuɗan da mu'amala ta yi kai irin taku mu'amalar a wajen ku ta yi a wajen waɗansu su kuma tasu mu'amalar kishiyar taku ne abinda ku kuke gani kila ba girmamawa ba a wajen ku a wajen kuma waɗansu girmamawa ne da sauransu duk idan kai tafiya za ka samu adabu ka gane irin waɗannan wato abubuwa ya ce wasu suhbatu majidi kuma za ka samu abutar wato wanda yake wato gogagge wanda in duniya ce kake neman ka sani ya fi ka saninta in addinin kake nema ka sani ya fi ka saninsa in me kake nema ka sani cikin wannan tafiya ka haɗu da irin wannan wanda ya zama ya san sai ka gala allah kafin ku rabu ko ka da shi ka gano abubuwa da yawa ka san abubuwa da yawa sau da yawa daga ga mutane wani ana zaune da shi abin da ya shafi addini bai san shi ba bai dame shi ba amma ya tafiya yana zuwa umara ko aikin haji sai ka ga ya dawo ya saisaito ya rike addini saboda mai cikin tafiya ya samu wayewa ya samu fahimtar addini ya samu ilimin addini kaga ashe wato akwai amfani cikin tafiya shi yasa Allah ya ambace ta anan yace la yastati'una darban fil ard wanda ba su iya samun daman safara a doron kasa ba aka waɗancan dalilai aka yi magana wato a kansu kuma ciki kamar yadda muka faɗa an ci allazina uhsiru fi sabilillahi muka ce allazina uhsiru fi sabilillahi dinna cikin mutane ma'ana wanda aka katangance ko aka sha makance ko uzirin da ya kulle su uziri ne na fi sabilillahi muka ci kamar ɗalibin ilimi da ya tafi neman ilimi ko yake neman ilimin da zai amfanar da al'umma kowane irin ilimi ne in ya zo gabar taimako yana buƙatar taimako a bashi taimako don wannan ilimi nasa ya ci gaba ko kuma bai karantarwa ne ko bai wa'azi cewa in ya aje wannan ya shiga harkar wata harka wannan matsala za ta samu wato harkar wa'azi ko karantarwarsa zai samu cikas shi ma sai a bashi gudunmawa to waɗannan wato sun shiga sannan aka yi bayanin mutane masu firasa masu firasa su ne suke gano mutane masu firasa ɗin nan kamar yadda muka faɗa mutane ne wani irin waɗannan masu firasa da kun gaisa da shi ya kama hannunka zai gane sana'arka ta kan hannunka zai gane sana'arka wannan ta hanyar kaushin hannunka ko laushin hannunka zai iya gane sana'arka mai kake yi saboda firasa zai iya cewa nan amma dai ana ɗan taɓa noma ko ko ana dan taba kiwo ko ana dan taba kaza malam ko dai ah, malamin makaranta ake ya ji hannunsa kamar na aran ah, ma da laushi ce to cok ake rike ake nan ka san baya sa hannu ya kaushi ko ko hannu ko yana kaushi kaga sai wani kuma da yanayin idan ka zai kalla in ya kalli idan ka in akwai damuwa ya sani in an ba damuwa ya sani shine sai malamai suka ce amma wannan ba kowa da wannan wani abu ne wanda ɗaiɗaikun mutane allah ya ba su irin wannan fahimtar ce ba kai kuma ba za ka ɗauki wannan a matsayinka na farar hula iri na kawai ka kalli mutum ka ce wannan mugu ne wannan ban yarda da shi ba ka dinga yi wa mutane mummunan zato kawai mutum ya zo ya wuce ka wancan ina ga barawo ne to me yasa ta naka kawai haka ba dalili in ma barawan ne jira ya satan jira a kama shi da kayan satan wannan yana wuce ina gani idansa mashayi ne wannan da ka gani eh a shaye ka gan shawu a a idan mashayi ai ya fita daban ingila koma ce fa take damun sa idan sa yayi ja ba shi da lafiya sai ka ce masa mashayi ba ka dauki alhakin sa ba gila koma yanayi ne na ciwon ido da kullun idan mutum zaka gan shi ja ko kamar ya tashi daga bacci ko ya murza shi kawai dan ya wuce kaga idan sa ja sai ka ce mashayi ne kaga ta wace hanya kaga ashe ba wai su waɗancan masu firasa kiyasi ne na ilimi ba kiyasi ne irin naka wato na wato da naka ba sannan Allah ya ce ya sabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf wanda bai sani ba saboda tsananin kamewarsu wato da kuma tsaftarsu za ka gansu kullum fesfes suke wato domin ba sa son su fito a yanayi ko sutura ta kaskanci bare ka gane cewa wato mabukata ne wannan yana nuna me yana nuna cewa sun yi aiki da abin da Allah ya ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi mu a matsayin mu na mutane yan adam mutum kullun yana son ya ga ya sa takalmi mai kyau ya sa riga mai kyau ya yi ado ya fito fes fes ya fito a dan sassa, ya matsayin abin yake ya rasulallah suna nufin su ji wannan tsafta da ado shin girman kai ne ko laifi ne sai manzo Allah ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal kai Allah mai kyau ne yana son kyau ma'ana Allah yana son tsafta yana son wato a wato mutum ya fito a cikin tsafta cewa kuma yana daga cikin dalilin ma in Allah ya maka ni'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a mutane su gane ni'imar da ya maka ta kan ta kan karan jikinka ta kan yanayin jikinka da kuma yanayin suturarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin suna tunanin ko girman kai ko wani abu kada ya shigo cewa mutum ya a adaka ya fes fes kada ya zama yayi wannan dan girman kai sai manzo Allah ya faɗi menene girman kai yace al-kibru batrul haqqi wa qamtun nas al-kibru girman kai shine baturul haqqi ka ji gaskiya ka ki karba ka ji gaskiya ka kai ka keka ka ka barar da ita ka kangarar da ita wannan shine kolin nomba ta girman kai nomba ta girman kai mota ce za a yi tafiya manuwar tana da giya namba 1 2 3 4 gwargwadon yanayin wato giya bus dinta saboda manuwar ce to number 1 a girman kai shine qamtul haqqi wa batrin nas na farko qamtul haqq kin karbar gaskiya ka ji gaskiya ita ce maka ce ina ai mu wuce wannan mu za ka wasa mu za ka gaya wa kaza ai mu mun wuce wannan saboda mi saboda shi wato wane ne kuma qamtul nas shine rena mutane kowa kana ganin kai kafi kowa kana tafiya kai kana ganin ka can wato kai a surayya kake a wata tauraruwa kake can ta koli kowa ba wai sai ka leko ka gan shi kasa da kai kai ne sama kai ne babba ba sa'an ka ba abokinka bare na sama da kai sai dai kasa da kai ake to wannan shine sifa ta girman kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wancan hadisi na muslim wanda ya zo a kitabul iman babu tahrimin kibri wa bayani wannan shine ma'anar abin da ake kira girman kai ba mutum ya yi tsafta ba ko ya sa kaya masu kyau wannan ba shi ne wato girman kan ba in ba ya ɗau wannan ba ya mayar da shi ta alfahari cewa bari ya ƙura a daka ya yi kaza kaza ya sa kaza mai tsada don ya zo ya nuna ai ya cinye ya shanye ba kamansa ajinsa ne na bawan kaza kaza wannan kuma girman kai ya shigo sannan muka fahimci mutum ya dinga zama a cikin datti da annakiya da kazanta wannan musulunci bai yadda da wannan ba kamar yadda in mun yi tsokaci da abin da ya gabata a baya musulunci bai yadda ka zama dan bara ba sana'ar ka bara kai baka da sana'a sai bara ita ce kamfaninka ka yi rijista a ciki wato kullun kai bara kake zuwa akwai mutane za gani akwai mutanen da in ka lura a cikin wannan society namu wani shi kuma sai ranar idi ranar tsafta ce ko ta kazanta ranar tsafta ce wanda mafi yawan mutane suna ne mafi yawan mutane sai ka ce suna sabon dinki wanda bai sabon dinkin ba ma zai ne zai wanke abin nan to akwai mutanen da in kana zuwa masallacin idi ɗaiɗe kana lura haka za ka ga shi kuma ranar idin Landan zai ɗauko wata kwankwatsattsiyar riga ta ƙarshe ya sa ya fito wai mai wai ya fito dan a filin idi a kalle shi a kalli wannan riga a kalli shi talaka ne na ƙarshe a taimaka ya tara kuɗi alhalin ranar idi musamman karamar sallah da babbar sallah karamar sallah da aka ce ayi fidda kai aka ce ya halatta ayi fidda kan nan kafin sallar nan da kwana ɗaya ko biyu ran sallah kuma kada ya wuce kafin a tafi masallaci shine lokacin fidda kai domin me ake so ake a cikin society musulmi in ma ni yan bara ranar sallah kowa baya bara saboda me kowa da aka yi fidda kan nan in kai mai bara ne an baka in ma baka bara an baka an baka abin da za ka ci aka ce mai yin fidda kan shi kansa mai zai fitar na adadin ga adadin mudin da zai fitarwa a kansa da kan duwan da yake ciyarwa sai aka wayi gari amma abincinsa da zai ci na wato yana da abin da zai ci nan yana da 'yan rara ranar nan bata kai adadin mutanen gidansa ba aka ce to ya cire abin da zai ci a ranar ranar idi ranar ya bada ita a matsayin fidda kai kenan don me da so ake rannan ba a son a ga ɗan bara amma ranar ake samu a society bahaushe ƙarin sabin ɗan bara sabi wanda shi ba barar yake macen da amma nan ya shiga cikin tsawon ɗan bara ya fito dakan dakan ya zo masallacin idi ya laɓe a wata kwana wai dan a gan shi a ga yanayin suturar da ya sa yau ai babu mata kai karshe ai kinkon ma da ya dake shi ya kai shi kasu kaga ai kaga babu dacewa a cikin wani wannan ba kullum musulunci shi ba addini ne na martaba na ba addini ne na kaskanci ba ba ya kaskanta mutum ba ya karɓan kaskanci duk sanda aka wayi gari aka ce wato da kaskanci za ka nuna a cikin musulunci to da allah akwai jahilci ko rashin wato sanin musuluncin da allah maɗaukakin sarki ƙarshen wannan aya ya ce wa matun fi min khairin fa inna allaha bihi alim allah maɗaukakin sarki shi ya umarni ya ce a ciyar ya kwaɗaitar a kan ciyarwar ya faɗi sakamakon ciyarwar ya faɗi ladan ciyarwar to kada ka ce to gashi ni yanzu abin da zan ciyar ɗin nan yana da yawa kar a zo in ciyar kuma in rasa ladan ko kuma ɗan kaɗan ne kada a ci in ciyar bai taka kara ya karya ba in rasa ladan sai allah maɗaukakin sarki ya ce to ma tunfiqu min khairin ba wani abu na alkhairi dukiya ce ko wani abu na amfani da za ku ciyar sai ce fa inna allaha bihi alimun allah masani ne da wannan abin da kuka ciyar Allah ya sani ma'ana kuma shine ai mai bada sakayya kuma ubangiji sahibul judi ne wal karam ma'abucin kyauta ne da karamci duk wani mai kyauta ubangiji subhanahu wata'ala kyautarsa ita ce sama da kyautar kowa ba mai kyauta irin ta Allah ba mai karamci irin na Allah ba mai falala irin ta Allah ba mai baiwa irin ta Allah subhanahu wata'ala to ashe mai wannan baiwar mai wannan karamcin mai wannan falalar mai wannan kyautar ya ne ya cancanci ashe ka nemi kai ma abin da ke wajensa da me za ka nema da yin abin da ya ce kaga tun mataki kenan wurin fitarwar sai ya zama kafin ka ba da abin da za ka ciyar kai ana son ka fara cin wani abu a samu wani abu a tare da kai kafin ka ce ungo kai ka yi wa zuciyarka ungo da wani abu eh? Shi ne mai ne mai neman zaƙi eh zuciyarka ka bata wani abu ka gaya mata ikhlasi yi dan Allah Allah ina son wannan abu da zan yi Allah ka san dan kai dai ka nufe ni da yi dan kai ka bani ikhlasi kada riya ta shigo kada son zuciya ya shigo kada jiji da kai ya shigo kada jiyarwa ya shigo kada nuna alfahari ko kafafa ya shigo duk waɗannan ka kawar da su daga zuciyarka kaga kafin ka je ka fara ciyarwa sai ka fara ciyar da zuciyarka wannan ka gaya mata ka tuntubi zuciyarka akwai ikhlasi ko babu in akwai roƙi Allah ya ƙara shi idan babu roƙi Allah ya bayar da shi sannan kuma duk sai ka kauce masa domin shi dan yana nan a tsaye da kuhunsa na wato abin da yake son ya halakar da kai a gefen zuciya da ka zo za ka yi shi dan zai zo maka da namba biyu namba wan ita ce ya hana ka in zai iya in kai irin nasa ne ka fi kusa da shi ya baka lambobi da yawa sai kokarin hana ka wannan alkhairi in kuma rabi da rabi ne yau kana nasa gobe ba nasa ba to sai ya sa abin ka ya lalata maka shi ya sa ka yi ɗan kaɗan ko kuma ya shiga maka dariya ai ana son kai ma ka nuna a ce kai mai yi ne ka gani ya shi kuma ya sa tasa bukatar shi bukatar sa ku tafi ta kai da shi ba wai bukatar sa kai ka tsira shi ya tafi ta ba ya yi asara amma ka zame masa aboki a cikin wuta don haka yana na a gefe da tasa bukatar to don haka sai ka fara baiwa ka wannan sannan kai abin da za ka yi na'am الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن قوم ينفقون أموالهم ليلا ونهارا حسب ما تقتديه الحاجة والمصلحة سرا وعلانية أي كذلك ينفقونها أحيانا سرا وأحيانا علانية وعلانية وقدم السر على العلانية لأنه لأنه أفضل وأقرب إلى الإخلاص وبنجي سبحانه وتعالى تكون آية sai ba da labarin waɗansu mutane daga cikin bayansa masu imani mutane na gargar wanda allah ya musu gamdakatar da daciya da dacewa wajen wato ciyarwa ko amfani da dukiyarsu wajen taimaka wa al'umma ko taimaka addinin allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu billaili da daddare wannan hari ko da rana suna yi sirran a wa alaniya ko ko a ɓoye ma'ana waɗannan masu ciyar da wannan dukiyar a yanayin wani lokaci ciyar da daddare ta kama mabukacin da ya zo neman bukata ko aka ga ya cancanta a taimaka masa da daddare ne sai aka taimaka masa da daddare kamar yadda muka ce waɗansu ƙasashe inda suka ci gaba musamman ƙasashen laraba da yawa za ka ga babban mai kuɗi ba kama san waye ba sai da safe ka fito sai ka ga buhun gero da masara da me a kofar gidanka ya sa an sauke ya wuce wani kuma in yana jin ko za a ɗauke ko wani abu sai ya babbaga gidan in ya bubbuga gidan ya fahimci an ji bubbuga gidan ko ya ji tahowar mutum sai sauri ya gaba kana bude kofar gidan sai dai kaga abin da ya aje ya yi gaba shi ba so yake ka gan shi ba kaga yin fiƙo na amuwa da humbin laili sun bi dare suna ciyar da dukiyarsu wanda har ko kuma in ciyar da rana ta kama sai su yi kuma da ranar yanayin ne yanayin ciyarwa yana bayuwa a cikin dare yana bayuwa da rana sirran yana bayuwa a yi asirri yana bayuwa alaniya a yi a bayyane duk sanda yanayin ya kama a halin da ya kama haka ake tafi da shi allah ce masu yin wannan suna ciyar da dukiyoyinsu sai allah ce sirran sannan ya ce wa alaniya ma'ana asirri domin ya fi kusa da ikhlasi wa alaniya sai kuma a bayyane yanayi da hali a wata aya allah ce wa ma tunfiquna illa wajen wajhillah ba wani abu ya sa wato kuke ciyarwa ba ko kuke bayarwa ko kuke taimaka ko kuke a bayarwa In a ibtigha la ma'ana mutum ana nufin kai niyyar neman yardar Allah da kusaci ga ubangiji subhanahu ta'ala ubangiji ya yabu wannan yace masu wannan falahum ajruhum suna da ladansu falahum sai ya kawo fa <laughs> ya kawo anan a tabil fa’i fi khabaril mubtada'i a da an na ismal mausuli ya shi shar fil umumi fajaza an yadda kula fi khabarihi harful fa’i limu sha ba fil umumi sai ya ce falahun ajruhum ma'ana waɗanna ailahun ajruhum sawabuhum sakamakonsu Allah ya kira wato sa'as-sawabu sai ya kira shi al idan aka ce as-sawabu lada idan aka ci a ma'ana sakamako na lada shine a in aka ce al'ajiru sakamako ne na aikin kwadago shi allah duk abin da ya bamu wato idan muka kalle shi asali sawabu ne ba lada ba ba ajiru ba ne idan aka ce ajiru kamar kai mutum da mutum mutum ya yi maka aiki ka sa shi ya yi kaza ya yi kazan nan kamar yacce ka ce ya gama shi dole ne ka biya shi ya zama ajiru yana banka ajiru ne sai ka biya shi amma allah in ya ce mu yi aiki ya ce zai ba mu lada to wani aikin ba irin na lada ne tsakanin mutum da mutum ba shi wancan ladan sawabu ne wata falala ce Allah da ya halicce ka ba kai ba dalilin ka ya samar da kai yayi ka yayi baka rai ya baka lafiya ya baka ni'imomin da Allah ya ce wa in ta'uddu lahi la tuhsuha in za ku daga ni'imar Allah ba za ku iya ba Allah ya maka wannan ko Allah ba zai baka aljanna ba ba zai baka lada ba ya ce kai kaza ai ya cancanta kai sai ya ce kai kuma da kai ya ce zai baka lada kuma yin da ya ce kai kai dan kanka ba dan shi ba dan kai ka karu ba dan Allah ya karu ba dan kuma ya maka wata alfarma ya baka lada shi yasa ya ce kai amma a nan a maimakin wannan lada kai wato falala ce Allah ya maka ba lada ne na wajibi ba lada na sakamakon wani ya maka aiki kaza ya yi daidai sai ka biya shi wannan lada ne na dole na lada na bauta mun bauta wa Allah sai ya ba mu lada wannan lada ne na sakamako na falala Allah ya ce taɓa rabbukum ala nafsihi rahma Allah shi ya wajabta wa kansa da kansa zai wa bayinsa rahama ba mu ne bayi muka wajabta wa Allah dole sai mun sallah mun sallah mu yi kaza dole sai ka samu aljanna babu dole tsakanin bawa da Allah a fahimci wannan akwai bambanci tsakanin sakamakon mutum da mutum da sakamakon Allah da mutum sakamakon Allah ba na dole bane falala ce karkace ce aini da ne azumi ne kiyamun laili na ji dole ma wannan azumin sam ka faɗi dole wa kake gaya dole allah ne dole zai baka ai ba dole a nan falala aka maka in an sa ka aljanna falala aka maka to aka sa ka wuta fa adalci aka yi maka kai ka cancanci wutan kai kai aikin wuta din sai aka baka ba za ku zo kasuwa ba kai da dubu biyu za ka yi ciniki za ka yi cefane wannan ya zo da dubu goma zai cefane ka ce duk cefaren ku ya zama yawan su dai irin su dai zai yiwu saboda mi saboda akwai bambanci kenan ko kuma ka zo kasuwa kai baka da kofi cika wani kuma ya zo kasuwa da dan kudin sa ya cefane ka ce irin cefanensa kai ma sai ka tashi da shi ka san ba zai yiwu ba saboda baka zo kawai shi aikin da Allah ya ce ka yi in kai sabab ne kawai falala Allah ne baka ba dan aikinka ba ya baka dan yayi niyyar maka falala wannan shine amma anan sai ya ce farahum ajruhum suna da sakamakon su na lada kai ka ce kamar wato kamar ladan dole da dole Allah ya kira shi lada ya ce kuma inda rabbihim a wajen ubangijinsu don mi eh? to hadari ko to shi kenan sai mu tsaya a ko gobe sai mu dawo mu karasa wannan aya alhamdulillah